faslun fasali ya zo ki muna bayani daki daki to abin tambaya hal izalatun najasati shi wai na jasa sunnatun waji an batun suna ne ko kowa shi ba ke. ya eh? eh, gaskiya na haka ne so muna cikin muktasar ta ina ta aiki ko ne kuma lamwacin ta ta san muna hmm. ko muna ba da na muna fasali na gudan kasa faslun hali Ya na sun najasati sunnatun hawahi batun an gane wato domin ana son a san cewa matsayin gudda na jasa? kun gwada karatun shi kun shin gudda jasa sunna na ko ko wajibi na abin tambaya an sauru musallin ga su nan na masallaci masallaci nan yana ce. mace walau ɗarafa imamati ko da ko gehen rawani yana ya na rawani sama da kai ne ya yi abin da shari'a ta kyamata bangaren rawani ne guda na kasa a yana jan kasa yana ɗaukar wani abu wa badani da jiki ne shi masallaci wa makari da bagire ne shi masallaci amma la ɗarafa a fili sunna na ko wajibi na ko sai da kaga can ka ce talafun eh banda gihin tabar mate banda gihin tabar mate nan abin da mallan kaso ya gwada muna suturar da aga jikin mai sallah in yana sallah tana motsi da motsin sallah haka na rawanin da aga jiki yana motsi da motsin sallah haka nan bagire na yi yana motsa shi da motsin sallah don haka duka abin da ya shahi wannan najasa ya bata sallah amma gehen tabarma gehen hagu ko gehen dama ko kudu ko arewa in yana motsi da motsin sallah to sallah ta baci wajibi na kada shi yi sallah da wannan tabarma ya gurɗe ita ka mai tsarki wancan sutura kada shi yi sallah da ita ya gurɗe ita ka mai tsarki wajibi na wancan wuri ya ɗaga da nan ya yi gaba to amma in tabarmar da ya ka sallah ita ba ta motsi da motsin sallah to sallah ita inganta ba ta cikin mamulin musulmi to amma kuma tabarma akwai kula da saƙa yanzu idan an ka ce yani wanga da aka yi na robar ga ina jin zare ne ba gudana ba abin yan robar nan da an ka aza an ka saƙa ba gudata ba don haka ga in yana sallah bisa gari ta najisa nan tana biyu wannan wani har da jiki ne ta kawo amma in tabar mata irin wata tamu ta kafa wanda ana saka sai ta kare ta a dora to ba ta kawowa don haka in ƙirgi na sallar alaci don na jisar ta hitafi ita ba ta bar magatar ruwa da tsirsi

a sanda an ka ce wajibi na a gudda ita na jasan nan ko sunna na to mota na daidai wajibi na to amma idan mutum ya yi sallah da najasar bai tuna ba ko ya sallah da najasar ya tuna amma bai da iko gudda ita to wajen su ya ɗari wa'illa in ko ya zama bai tuna ba ko bai samu gungun da ita bai sallah ita akan mantuwa ko bai sani ba har sai da ya ƙara sallah haka ta faru sani a ada zuhuraini na isra'i ya akwai sauran isra'i na rana rana ta watsi watsi lokacin da yanzu ana samun raka a biyar kamar rana ta yana zaune gida to sai mai da sallah azhar da asar akan na daba eh? mutabanci to in kuma ba za da asar ba ce kila magarba da isha'i ta ana samun raka'a magarba da isha'i ana samun raka'a biyar a kana alajin tukutu mai da magarba da isha'i In asuba ta yan ana samun raka'a daya kamin rana ta hito to mai da su bayan wasu kudu ha fi salati muhdilun wato mutum na cikin sallah sai na ji ta kwado miki ko da ko ba shi ka ba da sallar ba wasu kudu har haɗu wanda jasa fi salatin a cikin sallah muhdilun mai ba ta sallah ina misali ka zikiri ha fi ha kamar inda ya tuna na kasa yana cikin sallah to shi ma yana sallah sai tuna a akwai na kasa ga suturar da kau ko kaza ko kaza to shi ma mubdilun to ga wata jumla la ha hmm. la ba wata jumla ta ba to shi hali ana da aka dama banda inda ya tuna najasa ne shiga sallah ya tabbatar da yana da najasa shina tanadin ya wanki yana tanadin shi wanki sai mun ya zo an ka yi kama sallah ya kabar sallah ya sai da ya kara sallah sai ya tuna a ah, ina fara najasa to sallah ta ba ta yi wancan musahabanci ba wancan ba ma musahabanci a kasar tunda ya sani ai kasan wajibi na wanki eh? eh. to shi na na kabla da wanda ya san da najisa gabanin shiga sallah yana tanadin ya wanke yammanci sai da ya gama sallah sai tuno sallah sai ta sai dai gaba ya jumla au kanat asfala na alif ko kuma ya kasance na jisar tashi tana rataye da kasan takalminsa ya yi harma da sallah alhali na jisa na nan takalmi ne da kasa kasan musulunci tabbace ya halatta a yi sallar da takalmi sai dai nisi a ɗaya da yi su ƙohon masallaci a yi zikirin da ya tuzgo na shiga masallaci a shigo a rike takalmi in ana takku gaban yawon ta zai tsakanin makogoronka da haɓarka da gabanka don ba su ajiyar dama gari ta don ana zama mai tsalle ba ka ajiyewa hagu gare ka don damar wani ka ba ka ajiya baya gare ka don wasu wasin da ya hana ka baro shi waje har yanzu akwai shi ba ka ajiye shi gaban ka don nan ubangiji ka kaddara yana wuri sun sai gaba tsakanin ka da makoci wannan shi ne sunna to sai wannan shi ya fi to amma in ka shigo da abin da kake masallaci kuma kai sallah yi ne magana ya sabo ba sai sabo ba tsohon takalmi wanda ma an yi mai da ke eh? a'a in dai baka sayar da kamata ba domin yanzu kana sallah na sai kai shu'uri eh kasan takalmin su akwai najasa aw kanat asfala na alim to fa hada fa ha ya sanjita suna ai siyasa, don abin da aka gare ka nan lokacin da kake kayi kama sallah kana tsaye kana karatun fatiha da sura duk an yadda ka saka da kawo ka cikin takalmi mai nagasa kana tsaye bisa gare lokacin da ka kare karatun fatiha ka da sura za ka yi ruku'i ka yi abinka cikin takalminka lokacin da ka ƙari ruku'i kai kai ka abin nan ka dago za ka na wurin sujada sai kai baya baya sai ka sunci takalmi sai ka sai ka yi sujadu ka taso don ka ayyar su eh? ai in kai yi sujada ka dago ka san da yin sujada kahun ka na darwar to da sun rabu da kasa sallah ta baci ya zama hamuli mutane saboda haka da yi sujada da za ka sujada za ka na sujada sai ka fanci in ka yi sajaddu ka kare in ka miƙe tsaye sai kun ka faka kawon ga ciki to lalurar zahira na so eh, to wannan da dai so ka kai sallah ta kalli wannan da in ka gama karatu kuma in ka tafi jaddu kuma ka za ka yi haka gama sallah haka za ka yi a gama sallah ga takalmin sa kuma sallah ka lahiya أو كانت الصلاة عليه وهي مودب يتي أيران غني حديثها أما يعصو أما يعصو ما بقوله أما يعصو da abin da ya zan ya tsananta ya wuyata ba a yi tsatsarewa gare shi to an rangon shi. ina misali ta hadafin mustahil kamar hadafi wanda ya auri mutum wato kaga kullun yana zo mai ko da su gudana sannan yana samun jikinsa yana samun suturarsa to kuma yana da a ga rabu da wannan to ka'ida ta wanda yake rabu da a anil umma wa kullu ma shaqqa fa anhu yuqfa da duk abin da ya zaya tsananta ƙa'ida ce wadda yake ma ja'ala alaikum fi dini ya faraji to wannan an rangwamta gare shi hada shi wanda ya aure mutum yana hito mutum aktar ne maratu kullum to wannan an rangwamta mai domin bai iya tsakanin ne gani ina misali wa bala libasurin an yi rangon mai gadarkin ɗan kanuma ɗan kanuma na gare mai hutuwa, in yi hito sai ya kakkama sai ya mayar to wurin kakkama sai ya mayar dole in ya gama mai sai zai damki sutura ce sutura ce za ta samu damshin na jasa to wannan da gamawa ya toye alwallah a yi mai rangon ya yi sallah da tabbuwan nan ya salla da wandon nan hannu ne da ya wanke wajen alwala kuma babu komai modin ba ya ce fi ya fi jimla ta ita mawa rangunan da an ka yi ga abin da ya samu hannu ne in ka tsoron raddu in mai da kano mai ya yawa eh? da cikin sallah da wajen sallah da kamin a shiga sallah raddi mai sai da yake yayi wato mm, in Allah ya kawo mutane lahiya su ba san abin da wasu ke ciki ba a ba ma wannan ba yanzu akwai wanda yana tsaye kawai yana sallah ko yana wani sai zuwa sun da cikin dubura da akwai wannan ko wanda hawo dole an sai mace ciki to in ya to mai ya tare da hannu ya saka ya kwadi to wannan damkin don ya rike sura ko ya ce sallah ba ko an gane in ka sabu fi eh, eh, fiyadi da hannu in ka sauran raddu au bin ko a sutura wannan shi ma babu komi an yi rangwame gare shi abinda ya dan sadu ku sutura sada wa bin murud da atin haka nan kuma an yi rangwame ga tuhon mace mai shayar da mamma duk abin da ta yi duk abin da ta yi wata rana ta yi sallah da nufin yawo wannan sallah da ta yawo a yaran gwani duk abin da ta yi hannunta sai ta taɓa wata ran ta ci abinci da wannan da ta yawo to haramcin najasa an yi mata rangwani ta shi amma ita wannan boyar Allah wannan ba sai zan tana ƙoƙari. wani diba ha saubun lisolatin daga dai an so gari ta rike sutura kawai ba nan kuma sai don sallah duk da wani take da yaron ta da lokaci ya ta aji ta dauko ga suturar da ko ga magana ana yin tana lokacin da akwai tsauri da sura ga mutane amma yanzu mutum guda sai yana da zaya ta gwa ishe ko ba samu yaro nafke suke sa san babu an gaba nafke to yanzu malam wannan nafke inda da suke sawa in mace na goye da yaro eh. na hana sallar ta ɓaci in su ku a zargatun tana usul a ita uwa ce ba eh. da kuma za ta kama mata amma ban da ko ita ai mata rangon wani ku tun da bai ai abin da ya hana sallar ta ɓaci eh. lalurar zamanta da wannan da an ce kuma da wata wadda ba uwar ba wadda ita ma yaro ya zo ga hannunta don ai wannan rangwani amma yanzu kamar kai da ba da lura ta ba abin da ya bata sallar ka ga in kai sallah ga sajada mai najasa to ne abin nan eh, shahida mai najasa an kace tana iya biyu wasu da to shi ya bata sallar ka ga daukar wannan mai najasa ko da ko wannan abin ya gumi ta amma shi ita da lalura tun da bai hito ba ba ko ne hmm. amma yanzu ba tana sallah eh, na sai goyo ke mata tsani eh yanzu ba ga jikinta yanzu ba ga jikinta to a kasan wannan najasa ta mu mukaffafa in ya zan ba mai ta abinci na ba yanzu eh, ta ce mukaffa wadda an yi rangon mai kan irin wani don akwai mugallada akwai mukaffa ba eh, so mu an yi rangon mai kuma waduna dirhamin da abinda bai kai fadin dirhami ba min damin na jini mutu lakar to jinin nan na kowane irin al'amari na inda bai kai fadin dirhami ba to a yaran gwani gare shi a yaran gwani waƙaihin haka nan da ruwan ƙurji wato wanda da turkani wasa jidin da ruwan ƙurji duk waɗanda kamar jinin suke isa goce huska wa baulin farashin ko a yaran gwamnati da bolin doki amma ligazi ligado gama ya ci wanda lamun shi shi ahmad awo tsarin doki tsarin doki kaji ne ba ban da shi tum to shi ma mayakin da Allah harbin can kasa yaki dan da an kace wani jihadi don don doki ya boli ya samu kawafi kuwa samu tura sai wannan babu komai sai a yi sallah a ce zuwa ma'araka an yi rangwame wa asari zubabin da gurbin uji min azirati na daga tarusu wato in an yi mutum ya sai tsuguna ya kashi kudara hawan kashin in kashin nan mai ruwa ruwa na suna ɗugo da su sannan suna hawan sutura ne to wannan abin da sun ka dogo da ƙahon sun kawo tura ne to an yi rangwame gari babu komi sallah ba ta ɓaci don shi to kuma haka nan an yi rangwame kamar gurbin nan na mawubi'a bagiran hijamacin ƙaho musiha ko amma wanda an ka shahe ainihin jini to wannan abin da ke suwa na waɗannan ruwa-ruwa masu awa ruwan yaɗiya da an rangwame gare shi har lokacin da warke da nan duka an yi rangwamta a lokacin da warke a eh. suna an kayan wani hmm. fai za bari'a idan ya warke shi wannan ginin to in ya riga ya wanke ga gafala sai a wanke shi akan wajibi kada a yi amfani da wannan a cewai an yi rangwame da wancan a tun da ya warke to a wanke dan dore abin da ba a wanke ba saboda yan an wanke aikumewa kumewa to shi na akan wani wa illa ko in bai wanke shi bayan warkewa ya yi sallah da shi haka nan a ada fil wakati ya bai da sallah akwai sauran lokaci hmm. duk shi nan akwai sauran wa'uwula amma an yi tawili an fassari mu don wana ma'ana malamai sun fahimce ta bin nisyani cewa in mancewa na yi sannan na an ka ce a adafin wakati amma in ba cewa na yi ba ganganci na muna tare da kuwa to wannan kan yi ido abada shi an kai tawili malamai sun fasiri dawana da cewa ana nuhin in mantuwa ta wa bin ilaki sannan an mu mudawwana da cewa mudulakan wanda ya bashi da gangan ko ku wanda ya bashi da mantuwa duk dai filwakati da mai akwai kwasar lokaci ina misali abinda an kai rangwame wakaɗi ne maɗarin ko kamar ruwan nan na girgiji an yi rangwame da ruwa na girgije da sun ga yahu ga hanya sun ka garwaye da bauli ko da karoto na dabbobi in mutum ya biyo sai ya tsora samun wannan abin na hawa kan takalmi ne takalmi in ya zama su fararen hangam na suna yawa mai baya to wannan a yi rangon an ka ce inda an ka yi rangwame in ya zama taroso na dabbobi na banda taroso na dan adam malla ya ce waɗe ne salatin da su bil musili ko da ko azira taroso na dan adam ya game da abin da ya zai na samu da jikin mai sallah ko mahmudu na shi ah, in dai kamin da wannan wurin kame kai inda zai sallah yana iya bushewa nan na an kai an gwamne amma in na jisa tarin jaya to wannan sai a koma cewa na jisa ta ya taba to wanke ta shi na an kace la'in galaba muna tare da kuwa da inda na jisa rinjaya kai modin bai ce akwai ka'ida ta rabu da harki wa zahiruha al'ahu amma abin da a zahirin mudawwana rangwami awo amma an kauli bai da bai da kai gaskiya malamai sun kure wala in asaba ainuha ba ai rangwani ba in ya samu na najasa haka nan kuma ai rangwani ya dan cuta wani abu na eh. haka nan kuma ai rangwani wa zai limra'atin mudalin lisa tare mace ta yi hijabi har kasa tana ta tafiya kila tana jandar a guda kasa to sai ta ɗauki tutu ta ɗauki bawun ta ɗauki irin dai yan karume karume da kasa ta sai ta yi sallah babu komi sallah ta yi dalilin da ta sutar da jikinta da hijabi shi yasa haka ɗauki wannan abin don haka musulunci ya rangonta mata ga duk abin da doko Ha a ce jaji kuma ya kaya a zailan mace eh, mudalin mai ja littattafin don su kira jinin bullat ya murrani bi jasin ya bisa ya ɗagu rani bi ma adam muna tare haka nan kuma ayaran gwame da abin da ya samu rijinin ƙawa bullat wadda ta damtaka to da waccan zai atin mudalin lisa tare da rijinin bullat da kawa wadda an ka damtaka yamun rani da waccan zailin, da waggar jinin suna yawo bi na jisan amma ya bisa na ta samu ta bushe sannan ya ɗaura ni suna tsarki da ma ba da hu da abin da baya gani wato wannan misali wani mutum na ya zo eh? wani mutum na ya zo ya yi alwalla ƙafafu ne duka ya yi alwallah yawan faru da bakin nan inda muke zaune zuwa kamar biyudin tsawon ginan da shi a hanyar da zai bai masallaci to amma da bakin da muke da muke zaune na yi alwala zuwa masallaci da shi Allah ya halai zuwa bakin ko masallaci amma da bakin ko masallaci zuwa tsawon dudin gidan ga duk da shi ga alwala kuma ya yi kawai ya gaita sai bullet to sai shiga cikin mai tagabu su zai na tsaya to bakin wannan tsawon dutsen gidan da wannan wurin zuwa ya kai ga masallacin da zai shiga sallah shi kuma akwai gwargwadon haka nan wanda shi ko lahiya da sun sumul sumul da shi akwai ƙasa wadda wadda abin tsarki da shi ne tsarki ya gama wuce da jisar ga sai ya fiya da kafa kulai yana bin wurin gada bai da komi shi ko wanda abin tsarki kamin shi kai ga masallacin nan abin gada ɗauka wurin ga wanga wurin da bai da jisar ga bai kakaɗe shi ba to a yi gwami mai a yi gwami mista an ka gwamta mai talaka na bai da kudin san takalmi ita kuma wancan matar wanda jira da aka yi ta ta bugi wanda na jasar amma ta wuce ta samu wannan tazarar ita kuma wannan jabin ya bugi wannan wurin biya ta kaɗe wannan wurin ita kuma dalilin sitira a yi mata wangarangon babu komi Eh? ka eh. eh. sannan a gabatar da addu'a wace alama ne ko na addu'a masu gaskiya an na amma su wannan